barayin zamani. Mai gida wani akuya kuma fa. <laughs> Kai a maka ji hauka wai akuya. kana kallon gada. Gadan Masar, Alkahira. Barewa Alkahira ina kallon akuyar gata nan da kafafunta guda hudu da tsohon ciki ka ce min wai Barewa Alkahira? Ko dai dan halin naka ka je kayo da ka saba yi. Amma ke me zaki ga wannan mutum ne ya sullai? Sai na je na gama furin mata, na gama shiga daji na, kuriyar daji. na yo farauta sai kuma kace mu wani wani har abada ba zan burge ki dan Allah dakata dakata da Allah kar ka mai da ni ban san me nake ba alƙahira ina kan ba a masar take ba zaka ce mu wannan wai barewar alƙahira ko menene din alƙahira a aka ce daga istanbul ka je ka ɗauko ta ni ba na son irin haka gaskiya ba zai yiwu ka ciyar da iyalinka da haram ba ka tufatar da su da haram mai gida ka tsaya ka kama hanya ɗaya hanya Allah ka koma ka nemi abinka na kanka idan har kana neman abinka na kanka zan dafa maka zan biye maka in tallafa maka na kwantar maka da hankalinka amma ba zai yi ka rinka ɗauko kayan mutane ba wata ran fa ba za a kwana lafiya ba a a to ai shine tun da goma ja gudu har alƙahira za ta shiga cikin kofar alƙahira ne wuf narke ta na dadi ta Najeriya mu ringa miki ita farauta mu mazaje mu mazaje da muka tarwatsa gayar mazaje a cikin ɗakin ki yanzu ƙarƙashin gadon ki na ce kurege sai ci kurege sosai tun da sata ba in aka sa sata a gaba in dai zaka canja hali ka nemi halak ɗinka ya fiye maka ka nemi halak ɗinka sai in ƙara maka ƙarfin gwiwa a matsayina na matar ka ke bari namiji ne ni to namiji kura kura karo da kaura ba ba sa ba sama rikito ƙasa rikito kin gwada da mugun sawu na kashe na kashe mace ya ya ka kashe ni na tabbatar miki na kashe mace mace ta ni dai na gaya maka a daina ɗan hali a daina sata ba ka shiga mun da ba ka shiga mun da Allah ba za ka shiga da akuyan nan ɗaki na ba ba za ka shiga da ita har a ɗaki zamu kwana kan gado a kan gado zamu kwanta wallahi ba za ka shiga da ita ɗaki na ba to shikenan to to shikenan magana mariwa Bana son yawan magana ni dai ka bari in gaba dafa maka naman nan. Kai ka fiye magana kai ta zance kai ta zance. Fahimtar da ke nake yi da gada da akuya akwai bambanci. Ita gada ita ta kowace dabba ya gudu a duniya. Ta fi kurege gudu ba. A gudu su ba. Kenga, kenga gada in gada ta tsal daga birnin ta sai ta kai mashi. Tsalle ɗaya sai ta kai mashi. ga miki gaskiya to ke ce yarka tacciya ga hinan kin rikice saboda rikicewa an kawo miki ga dakin ji akuya ga hinan ma kin kin gyara mai ita gyara mai ita tsaf kanki samu da Allah ya iya hankali kanki samu gishiri yawa ayo ayo maza za sha nama alquran to za mu sha nama billahi la ilaha illa huwa na tabbatar miki karki ya ki bata min naman nan ke baki ci ba ni ban ci ba mazaje ba su ci ba za mu bata riki. me zan yi da shi in je in ci yasin wannan naman ban san me dabban nan ba ko yayi yasin akai haka kawai in je in ci ni in mutu kai ka mutu gaba ɗaya mu ai asara ba abin da ya min zafi zan dafa maka tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan daka kai ka ci kayan ka kai kadai ba abin da ya min zafi wallahi me yasa har abada bakin ki ba zai fada alheri a na bane ga kinan mulmul kuke kullun kamar dan doki kin yi mulmul da ke sai haske kike da amma kullun bakin ki ba zai fada alheri a na ba sai shari ai dole in mulmul duk mutumin da yake cin kayan sata ko ai ba wanda ya fi shi ba hankali kwance fa nake ci ba wahala ba ba komai ba ba dole in mulmul ba yanzu kina son ki ce mun haram ne muke ci kenan ki sa shi kai mulmul alaka ke ci ke ke bari ga miki abin da yake faruwa fa idan gada da akuya in dai naman da za a ci ne manzon Allah sallallahu alaihi ah, wasallam Allah tsaya ka sake ka suko manzon Allah a cikin wannan maganar in za ka yi maganganun ka na sabo ka yi amma Allah da manzon shi ko ba abun wasa bane kar ka kara fa abin da ya min zafi ne wannan hakkin ma da kake yi ba ka bar shi shiga mana ina ba su gida waye a'a su waye haka me lafiya za ku shigo mana gida ba sallama shi mana shigo Allah munafuka gidan barawon eh, za mu sallama wata magana ko da gidan na ai sai rushewa waye muku sata me aka yi muku to kuma ke ma kin san komai idan ya sa to ba ke kawo ku ci ba ba taro ke ci ba me yasa to kuna rayuwa cikin haramun me yasa to abinci fa nake dafawa dan Allah dan annabi kai kai kai kai ga fatar akuyata to ah wabillahi allazi ita ce ke lahin lazi sai mun yi kare jini buri jini mun zo a daidai kai ai kawai ke dama ashe mijinki barawo ne saboda wannan karan ya tabo bala'i ya tabo kataki ba zai taba yiwuwa kai karshen sai na ga wanda ya dora mar gindi a garin nan nan garin me ya daukan muku me ya daukan mana yana yana barawo kuna nuna miki kawai mu shiga kina magana kaga shiga ba wallahi sai ya biya ku mu je mu duba dace fa kace mana shiru Allah ba dan ma duniya ta mun atishawa tsaki ba shi ya isa mun rashin mutunci to me ya maka dan Allah dan annabi ku ya hakuri Bakuya ba kuya ba ce? Me yasa kake duka shi? Ni kamara. Na mare ka. Idan ban maka wani da jini ba Allah ya Kai kai isa ma kai din banza barawon banza barawon gobe. Idan ban mai kai kure ke ba shege ne. Kaga hankalin dila ya dare da jaki wallahi. Ya hakuri dan Allah mai gida dan Allah kai hakuri. Ya hakuri. Oke ba mu zaki ba hakuri ba shi ke ba hakuri. Ba na son ya mai da ku ya mai da ku agwagi ne ya hakuri mai gida. dan Allah ka yi haƙuri wallahi sai mai da kai ta tabara ya kai to shikenan wallahi kin ma daina sa baki yana zama lafiya wannan to me ya muku ne ya dauka barawo me wannan kin ga a me wannan kin ga barawo ne gada ce gada ah. to ke ma ɗan renin hankali ce wallahi Ha gada take mutunta haka gada take ke ma baro ne ce. na ga muku dadin bakinta abokina kaga rike mu in ban cire mar kai ba Allah ya tsine mu wallahi zan cire ma kai kuma marin da na ba wallahi na ka mai Dan Allah ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri mai gida, ya haƙuri. Kaga. Ya haƙuri, ya haƙuri. Hankalin dila ya na jaki wallahi. To shikenan, Wannan karan sai ka ji ba daɗi. So ka Kuma duk wanda ya ɗora ma gindi a garin nan sai na Dan Allah dan Annabi ya haƙuri mai gida. Anan sa ne kare ba. Mu zai wasata. Mu zai wasata. Kai ya mai da ku Dan Allah ku ya. haƙuri ban mai ba shege ne. Kaga. ya hakuri ka san Allah da zai mayar kai agwagwa kai ya mai da ku agwagi ni dai ba ruwa na ku ya hakuri ji labarin abin da mu mata wayo Allah na ku

ai ba a sakin jiki ba kya tunanin yara sa iya shigowa to takalmin nan na duk garin nan kowa ya san da shi eh wallahi yanzu wani lokaci in dadi imun yawa sai sai ido na ijuwi wallahi talla tana baka azza wallahi ka ai ai ai ba komai ba baya nan fa yadda nake nake so ba irin yau me zan gani Zubairu, kai ne a gidana? ubanka ka zo wallahi aikin ne babu abin da ya faru wallahi ba komai babu abin da ya faru husaina wallahi aikin shirin ne dan Allah dan annabi kai la ilaha illallah husaina irin cin amana da yake min kenan bana nan abin da kike min kenan mutunci kina matsayin matata husaina to wallahi barin gaya miki yau sai dai a yi kare jini buri jini ko ni ko zubairu wallahi gabara ki ma waje gabara ki ma waje muna Allah ta'ala kawai wayo Allah alquran na sha alquran washi Allah kaga haka ne ko haka kurum na ja na bala'i kaga dai da Allah ya sa na haɗe kwaɗayi na ɓeren gida in mai da shi ɓeren daji in babbake kayana in cinye babu mutumin da isan mai na yi da yanzu na kwanci a cikin ɗakin matata ne kadai amma haka kurin don jaraba ta na je na kwa na je na afka kaina cikin bala'i yanzu kai ne da na koma cikin garin nan me hana ni zuwa prison ai sai dai Allah a yadda ka faɗa ba za ka koma gida ba ni ma haka ba zan koma babu ya ƙadiran wa maridan wa alaman wa hayya ko kuke ganin ban buke ganin ku ba na san nemi kuratsi a ka ka bawan Allah mutum ne kai ko aljan ka lallabo ka cutar da ni a cikin dare ya ai alhamdulillah Allah da ya haɗa ni abokin tafiya na samu abokin tafiya na ji daɗi wallahi tallahi Uh, ni suna na ilu to ana ce min ilu kari da kyau ni suna na salihu kuma baushe ne ainihin sunan da aka sani da shi kafin ce ni hmm. saboda mafarauci ne ne na gaske mafarauci mafarauci akwai daji akwai shiga daji ka alkuran anya kaga kaga je ta kuwa kai kai kai saboda mafarauci ba shi da tsoro ko kada amma kai da ganin ka nan mugun matsoraci malam idan nema ƙarya cewa ni harauci ne kuma ƙarya nake menene ribata baka san ba ban san ka ba na fasa garken barayin shanu na na tarwatsa sambun miliyan a katsina na sha zuwa in karɓo shanu in ba masu su shi su kama gaban su anya baushe wannan maganar naka akwai gaskiya a cikin ban gane akwai gaskiya ba to in ma da gaskiya idan ma babu tafiya za mu birni muka nufa eh. idan maganan ka gaskiya ne idan guri ya guri eh. akan bambance tsakanin ladiyo da kuma baushi. wato ban Allah na fahimci dai ka har yanzu tana tantama cewar ni ne dawa ne to zan ko maka na shiga daji dazuzzuka an arewacin Najeriya ɗin nan na taro ta tafi. An fita kuta. A arewaci. A arewaci. Daji daji. Gabar da yamma kudu da arewa inda ban tanji ba na shiga cikin barayi na tarza su ba. Har da dogon daji. Wayo Allah. Wata rana ba na mantawa. Da muka je zuwan mu kasan mu tafiya daga arewa sai mu je hamaka. Daga arewa? Daga arewa nan arewa Kano ba sai mu je hamaka a farauta akwai rinda maka wani zomo a guje ya fada sambisa to dab da tambita kana ka ba shi ka tambita ba muna kaiwa muka je muka sai muka sai muka sai muka sani ka ci gawan kowa dawa ka ci gawan kowa na maka labari na jinka na mijewa ke wani kai dan ka cin mun a cikin mutunci na ko ku a'a kai ma ta ka ce ka kawo hannu kai haba haba haba a ce mutum da mahaifansa amma zama igagare sai dai dole sai ya shiga duniya ka ce wanda ba ka tsana ban Allah ka ci ne ka ci kan take wai nan kuma gudun kadara kuka yi? Ban gane kudin kadara. To kuma ta ku ta kuma wata tan kuka tamfaɗo kuka yi. Eh, so kake magaya maka? So kake magaya maka? Ye? Eh, dan munafika? Ba haka na Sau kake magaya maka dan munafika? Amma dai tun da na gan ku a gurin nan dai na san tafiyar mu za ta iya zuwa ɗaya kuma. Na kin gaya maka. Na kin gaya maka. so wace in yi bayani kenan a jiya kwasa a ce ga abu ne shi kuma wannan tsoron me yake bi to to ka duk ba wannan ba tunda dai har Allah ya sa kaddara ta hada mu to mu kwantar da hankalin mu mu ba wa junan mu labarin kanmu sai mu fuskanci kanmu da kanmu hmm. ai wallahi mata da yawa ɗan wuta ne. da yawansu wuta za su shiga saboda ɗabarƙin Allah. Ka ce taimaka, ka zan kamun ka zan buke ni billahi ne. Alkuran ta ka ga labai ta. Bari, bari. To kai kai me ta hana da taimaka baka saushe giya ba. Saboda rashin bin maganan iyaye. Ya! Rashin bin maganan iyaye shi ya saka ni a wannan hali. Kai wallahi wannan kalle ka daga nesa. in ba ka baka iska ba billahi lazi kin bin iyaye bala'i ne sai kuma ta shafe mu bin bin iyaye mutum baya bin baya bin uwansa da ubansa sai ina cikin zama ana zafi dam kuma juya yake wani to da alamun to a cikin mu wani zai koma hannun waɗanda suke neman to ka kuwa ba ta mana kyau ba billahi na tabbatar maka billahi wanda zai rahama ai babu wanda ma ba za ta mishi kyau ba kamar ka kai da ka gudo ka baro matarka da take masifar sanka da ɗan dugul-dugul ɗin 'ya'yanka wanda suke buƙatar ka kasance kusa da su wai kai me yasa baka nan kalli ne da ka ga mu magana sai ka yabo ta inda kake so kai hankali ba da kyau ba da kyau yanzu nan baka wasa ba sai in ya mutsa wannan dajin gaba ɗaya mu rikice kowa kama gaban sa to ni ce maka ai kyan ne da ni kai ka ga alamun kyau ne da ni ni a to ni kyan ka gani da ni a a kyan ka gani da ni muhammadu rasulullahi baushe baushe da wani wani ne mana dan muhammadu rasulullahi kai tafiya ba a san su da fada ba mu nutsu mu kwantar da hankalin mu durfafi kalubalen da ike gaban mu saboda duk cikin mu nan ba an fa zai so ya koma gida ta ba ka ba mu kake zo ne kake zo ne hawa kana sauka ana gaba gaba kai anya anya zaman garin nan kuwa zai yiwu tun shekaran jiya ba babu abin da muka zuba a ciki mu ba makan gizo ba ba kuma ba sai ruwa muke ta kwasa to ruwan ma a garin nan inda dama ba za a barka ka sha ba mutanen garin nan kai fa ya zama mana dole mu tashi mu dai har inda za mu hara domin mu samu wani abu da za mu yi ko dabara ce don mu rinka ci da kanmu kai ai ban taɓa ganin garin da babu imani irin garin nan ba a ce mutane ba za ka taɓa zuwa ka samu mutum yana cin abinci ya ce maka bismillah ba sai kiran sallah da a ce ana cin abinci abincin kiran sallah cin abinci a ce kiran sallah ne da mun koshi kiran sallah masallacin karfe ne daban masallacin karfe biyu daban na karfe uku daban kwana na ne maka shi abin so ne amma ka duba mutanen wai saboda tsiya amma da fiya wata ma ya koma naira goma naira goma hmm. dan tsiya ne ka taɓa mutum ya ce dala ta tashi shi ashe ai ni fatan da nake yi Allah ya sa sai mutum ya je lahira ya dushi aljanna an buɗe a ce dawo dala ta tashi maka ta tsiya yanda kai wa mutum ana maka ne kamar cin duniya ai kamar kamar na kiyama baushe a'a ni fa ba dala ba ko mecece ko sai ko kadago ne uhu. amma dai ya zama dole mu nemi hanyar da zamu mu ci abinci ko da bara ce aina ah, anya mutanen garin nan ba sa karanta zukatan mutane kuma saboda gaba ɗaya tunanin da nake yi kamar sun lura da abin da ya shigo da mu cikin garin nan wanda yanka akwai wani mai ganin zuciya wani ba a ba Allah ne kun yi jiginin zuciyar wannan haka yanzu dai ba abin da ya kamata mu yi ba kai kar ma fa mu je mu tashi sai mun shiga neman abin da zamu wannan mu je mu kwace ah, ah, to a to muka bata ai an kuma kenan dama a bace muke kaga dan mun tafi mun je nema dan muka bata dama batattu ne kaga ban gane ban gane ne ba batattu kuma me ah, ne batan wani kala kala ne ba dai kana nufin mun bata hanyar Allah ba. Ah to da kam ai an bace ai wallahi a bace kuke saboda da barawo da mai neman matar wani ai duk batattu ne a gurin Allah kaf a bace suke. Kai ka ji dan yarinya. Dan yarinya. Mu za ka ni za ka mu za ka duba ga wannan mutanen ko a lahira ne da jahannama hango ku ba baka hango shi ne baka hango shi ba ne karkarin kasawa ne kai ni ba kai ganin duk laushi ba baya hana ni tankani billahi billahi la kyau ba shi da kyau da ilaha illa allah kada kada kada kai da wuka kai ba ba wata wuka wuka za ta san mai ba kama ne ne goma sannan kabila ko da idan mun da yaushe cikin cikin da za da mu wallahi ka ga irin waɗanda muke gani a TV irin arnan na tan wannan gwamnati ne mun fada yanzu ba da kashe kanmu ma za mu yi fa sai dai kana oh. kama kanmu oh. mu da nan ko dai Allah ya samu dace a ah, ah, ah, dama Allah Allah karamin Kai! Kai! Kai! kore su su kore su su kai kai wannan Kai. wannan Kai. kai kai kai wannan wani irin iskancin banza ne gota-gota da ku ba ku da aikin yi wani wani irin iskanci ne Ƙartai da ku kamar ku ba za ku je ku nema wanda za ku ci da kanku ba sai dai ku zo ku zauna zaman sini wani wani irin iskancin banza ne a ah? gotai-gotai da ku Ƙartai da ku ba ku da sana'a yi sai dai ku zauna zaman sini an ce ina ƙaramin ciki kai mai ruwan yan dan ka zo ka fuske wai kai ne karamin ko ana waladin ana waladin ko bara kabiru ana waladin kabiru wannan fa abin da kake wa musulmai kuskure ne tsoratar da su fa kake to shin ciwon ciwon musulmi mutunci a musulunci shi kuma me kabiru ko bara mutunci to ai jarin sai ta na rantse da girman Allah mun fi ku iskanci mun gane mun gane wallahi mun gane mm. in na sake ganin kwa area nan ban Allah sai na kira police sun kama ku hmm? wani wani ne iskancin banza ne mutuwar zuciya ce kai ka ji dan kutu kai dan ba komai ka duru ni za ka dura ba komai arziki ne arziki ne ba komai kaga wannan abun ba daidai bane Allah ne ya baka Zubairu gyara wani kato irin wannan in towa za shi so jarin su ban kabiru ka duba hannun sa ba iri irsewa kabiru targaɗe in ma jin dis irin wannan zo da kwaci abu haka ake yi yanayi ne kawo wani irin yanayi yanayi ne da suna da din ba za su yi wannan ai kai da mun ba ka son gaskiya in magana gaskiya ta zo sai ka gudu ka batta wannan wani yin rayuwa ne haka zubairu ya za ka gudu bayan katin irin wayannan. ka duba mutumin nan ba irin sai mai targaɗe a hannun sa. ko ya kwaci abu ya fita da gudu don me ba za a yi musu to kai baka san da rigimar ciki gwara ta waje ba wace irin rigima ce rigimar su da komai kabiru kaga imagine this waɗannan waɗannan da kake gani na rantse ma da Allah da a ce mutanen kirki ne in sun zo neman arziki baki ne kana kallo da ganin su kaga baki ne da mutanen kirki ne waɗannan wallahi da jarin su za su zo amma na rantse ma da Allah waɗannan ba mutanen kirki bane in kun gansu kan ku ƙara basu mun in mun gansu za mu basu domin arzikin annabi ne kai kai ta ba su ka tafi ka je ga yanda jama'a dama ai bakin ku daya ka tafi ka ga yanda jama'a suke nemo mu za mu ta bayarwar wannan irin magana ta ku daya kawai ka zo go to to to plus din ai wannan nawa ne plus din da ka dauka ba a je ka je ka a wanke a gidan in an wanke a kawo mu a je a je masa kwana ka plus kabir dan Allah ka dubo wannan abu ka dubo wannan abu Sa'adu Dewi. wato malam wannan rayuwa sai dai addu'a kaji baka da aiki ya kasuwar to madalla madalla idan kaga mutum ya zauna a rayuwar nan baya sana'a to shi ya so fa. babu irin sana'ar da mutum ba zai iya zuwa ya je yi ba kuma idan ka je kai za ta baka ci ta baka sha har ma ka samu kai wani sutura wannan gaskiya ne mai gida wallahi tallahi wannan batu kai kake ka ga dai ita sana'a in musamman kana da jari babu irin sana'a da ba za ka yi ba to mu matsalar ka mu nan muna shigowa garin nan ta gabas muka shigo muka samu wa'insu innu yan yanka aljihu suka yi mana damfara suka sace mana kudin gaba daya haka mun shigo garin nan san tayan tan mu da ko kwandara wallahi tallahi haka mutane suke sai ka mutum sai zai ya cuce ka kaga da nan ina da yaro sai Allah sarki Allah sarki karshe yaron da ya tashi kawai sai ya ce ya cinye min jarin sannan kuma ya je koma yana neman mata ta ye wanda daga kuma masu hankali ne da bayan da za a zauna a gaskiya wannan yaro bai kyauta ba shi ba hukuncin ba ka taɓa matar wani kai da ka taɓa matar wani a ƙauyen mu in zan wuce ana a masallaci ina ji wanda eh. ka dafa garwashi kuma ɗungurin kuma ne an ce in ka je ka ka ha'inci miji ka kula matarsa to ana kwashe duk wani lada da kake da shi a ba a ba mutum a ba mutum nata a ba mutum a ba mutum a ashe mutumin arama ne a to kai kai da kana da wannan amma ka ban miji ta wahala masallaci bayan muna ta neman ai na ka sai na ka ai ai na ka sai na naka yewa yewa a a a eh, kana naka Allah sarki Allah biyu eh, Allah sarki kai wato ita ne rayuwa wato sai kwashe kwashe da mutum Bauchi. Ya ya. Tashi mu je na samu mana abin. Allah maka albarka. Tashi. Me na ma niwa? To. A ta lafiya. Allah ya yes To ma Allah. Bakaki. A kullum na yi mulmi kamar kamar kamar dan doki. A ce wani wai wai Isra'a tura ruwa. Hau hau kake yi. sai ka ce mun da daga garin da ake yaƙi to ko daga garin da ake yaƙi muka da ko daga siriya nake ko daga libya na isa una isa ta isa ne isa ne tura kuran ruwa ko noma kauye ba na yi sai dai ni na tafi gurin kafiya ta na samu ɗan kuɗaɗe na in bayar mu kawai in zo in ka in wani dirba fito da ruwa garin nan mutanen garin nan da ba imani ne da su ba haka kurin ma ba taimako suke wai ka wani da ruwa wa zai yi Allah ya isa Allah to wai wai ya kuke so mi ne wai ya kuke so mi ɗaya daga cikin ku ba shegen da sai koma inda ya fito ba wanda sai koma garin da ya fito a cikin saboda ya san bala'in da ya shuka a can idan ba mu yi sana'ar ba a nan ta ya za a yi mu samu abin da za mu saka a cikin Kari kake kuta mu kari ka iya bakin ka dan ba ka ba fa baka isa ka samu a gaba ka dinga faɗa ba ƴaƴanka ne kai din ba kana son matarka ba amma kiri-kiri ta koro ka ka zo nan muka taru kai ba kwarto bane kai kuma barawo barayi dai barayi dai ka ga wannan magana din mu rubuta kowa yana da abun faɗi nashi da kan dan haka mu batta amma fa ni ruwa wala nan da can ba zan tura ba leka jahannabu ba hango kuwa garwa ne turmi har kai a'a wallahi tun da na rike annabi na sha alhamdulillah muna ina muna ina akwai canji a gidan a cikin ku akwai masu ɗan canji da ɗan canji mun samu sana'a in za a samu canji a gungun to mun samu sana'a sana'a eh. zan yi maganin masu san banza ya za a yi yawwa kayan miya za mu saya da nama da komai da komai kamar yadda ake zuba a leda da a ce kayan miya ne wannan kayan ce ba ne ko to ku kiyasta a zuciya ku in sai na ɗari biyar za mu ci ribar dubu biyar a kowane zango da ina kai magana da kake da gaske a kai kalli can ya tashi in dai kun bi abin da na faɗa domin gama yin kuɗi kwanan nan za ka gama da da motoci mu ma mun fara da gari a yi a kai za a samu canji a gurin ku dai na haka nake biyar masallaci wannan to yanzu abin da za a yi kuje mu himma mu samu wani abu mu shirya wannan wani na faɗa ni ma na hango abin da ka adalla ne samu adalla a rinka sa a rinka sa su bika irin ta masallaci rinka yi ina ji ka rinka munafunta ta yawwa a shakunan nan allah sarki ga shi ba ta ke ce ya ce a ba da janareta za a kai gyara to ina zuwa ban faɗa mata to madalla madalla ma ga mata maza ga mata maza yarinya mai hankali kuma allah ya ta adaci alkuran wai doye gashi kamiya ne bawon fat ne ya ci wai Wai ta ce wai ka shigo ka ɗauki injin wai ba wanda zai mi ma. A shigo kwa mm. To yanzu ku za a yi da ya samu da shi. Je ki yarinya ɗan rike mu kofar. Yanzu yanzu a zuwa. Mu ne mu kofar. Ki ce yanzu nan za a yi masa overhaul yanzu a gyaru. Kin ji? Rufe kofar. Ta saka ta. Ta saka ta saboda barayi. Kar su zo sai muku sai muku iskanci. Shi kuma wannan tsinanan ina yi. Ga wannan inji da uban nauyi kai jama'a. ki hakuri kina ta kira na ina masallaci ne eh na ka yi sako kuma da ta kiran ka baka daga ba wani sako kuma kayan miya naga ka turo kuma ka ce a bada janareta shine yake ta kiran ka in tambaye ka babban ko karamin kuma kun bashi injin mun bashi ya riga ma tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kin ga abin da nake so da ke ina jin ya samu mistake ne gidan da aka tura shi ba nan ya je ba ya kamata ku ajiye kayan miyan idan ya dawo sai ku bashi kayansa bari mu duba ko bai nisa ba ke je ki duba ko wannan mai karban janareton bai nisa ba ki Bawan Allah. Eh? Dan Allah baka ga wani mutum da janareto ba yalo? Kai. Wallahi ban ga kowa anan ba. Ta can fa? A ban ga kowa ba da na to wallahi. Amma ki duba me bi ki ganshi. Shikenan. Hankalinki ya kwanta. Haba salamatu. Kin cuce ni yanzu bai zanga kabir idan ya dawo. Wai ki dawo baki da hankali? wannan wani irin abu ne me haka haba da Allah idan ita ba ta da hankali ke ba ki da hankali har za ki ɗau inji ki bayar to kin ba da injin kin huta sai in ga wanda za ki kunna ya ƙuri don Allah tsautsayi ne kawai Allah dakata wani irin tsautsayi tsautsayi ko shirme za ki ce wani tsautsayi ne haba ke ina kayan miyan da Allah ungo kayan miya ne ko za ka yi amfani da su ai talaka sai da kayan miya na gode Allah ya saka da alheri ka Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri yar kun sace kun riga me shi cikiya oh. kun sace kun riga mai shi cikiya ya aka yi ta ta kuma kamar ya an ta kuma <laughs> leda kake gani kamiya ne na da ni na gani gidan kira ya bani eh maimakon ya yi amfani da su kuma sai haka ga fanta ah. na ɗau da ni na karɓo yawa aka samu kai dai ne na karɓi a ah, ah, dakata ba wani biyu ne nawa ba eh. ne tawa ka samu kai ba biyar eh, a ƙarya ne shi ya yi biyu ne wai to ba gurin eh. wallahi ne da kace da kace fannin ɗari ka kai ka karɓo janaretan dubu wato su mutan garin nan babu allah su, in dai zaka zo musu da wa'azi allah annabi ba za ka ci abinci ba amma in ka yi cuta yanzu nan za ka koshi kai wai kai a ina kuka ka je ka samu wannan kamiya zuwa na yi can na je zan wuce kofar gidan eh, eh. kawai mai gidan ya kira ni ya bani ya ce in je in yi miya yeah. ka amma dai amma dai kam dai to shi ai yau kansa sani yau kansa mu gaba ta kai mu kaga eh ai na ga kamata mu je mu nemi abinci mu ci ai eh to amma ba wai mu nemi abinci wata bakin naka a gurin na akwai domin za a yi yi waya ba kuma bayan zaman ma nan akwai hadari yamma ta kawo kai ka san dai ba za mu koma da kayan miyan nan wani gida ba ka je ka san to za mu bar shi haka ne ya lalace ba kuma mu je mu ci wata kasuwar ba kuma amma dai ba ku manta kar ku manta ba za mu ci garau ba ba kyau ya kamata mu ci ah! eh, kyau ya kamata mu ci kawai ka je ka je kai sallama mijin mace ya labiya zauri kana miƙa tashi mu je gina mutum kabalan ku ba wannan ba ban dubu guda na ba ni dubu guda na cikon dubu guda kai ka dauki dubu shi ya dauki dubu biyar ni a ban dubu biyu ban cika min dubu biyar yar ka gudu yar ka gudu yanzu na ji daidai ina son ki na ya ba da halin ki Kai, come, come come here. Mm, da daga nan. Mm, dan layan nan ne kai? Eh. Ya sunan mai gidan nan? Malam Inuwa. Iya? Malam Inuwa. Mm, ka tabbata sunan shi kenan? Eh. Shiga ka ce gashi in ji mai gida. Eh. Ka shiga ka ce gashi in ji mai gida. ya ce a bada da narita a kai gyara izauri ah. o ya daf o ya daf wa hada salamu alaikum amin ah, alaikum salam ga shi inji ji mai gidan nan ya ce a bada janareto za a gyara ai ba nan gidan ba ne Ba nan ne gidan Malam Inuwa ba? A'a ba nan gidan bane ina ga can gidan ne. Nan ya nuna Na maka ba nan gidan bane. Nan ya nuna. Nan ce maka jira a Kullum mutane ku dinga bibiyan gida gida gida kuna damfara za ku dawo ku same ni. janarita yanzu aje za a gyara a gida eh a ji a gaya musu da wutar lantarki za a ji a musu musu sauyi ran za a ji a gyara shi yanzu masa gunduwa gunduwa za a yi masa babu da amma babu shi shi malam isan ne yi makuwa kenan eh to ba mamaki amma ba ma amfani da shi wannan ku yi makuwa kenan dama kansa ina da matsala ya kansa a'a kika ce yi makuwa a'a wai ku kai din ne kai makuwa ai baiwa Allah janareta ku da ake yi da ake yau wanda ya zaki ga an murka da haka an ja an ja wai Allah mana kana da na ina ina abin nan generator da aka ta wuka aka aka makata aka ta haka duka na fa kake na dama kuma ku ci ba ala ba ala ba mi ko tuma ba malan gidan bane ai ba ba ba tuma ba malan gidan bane ai

zuciya bacin zuciya nama kundin kundin a cikin a cikin a cikin kamiyan amma ga kuma zuwa an tafi yani nan daji bala kai waye ne Bari zo. Ke ke ke ke kin ke tsammanin zan zan zan tsoron yanzu. Ai da ne da kike bani wannan tsoron. wallahi ni yanzu kin daina bani tsoro kin daina duk wata burga take zuba sauranta Allah kuwa ba ma ki da sauran mun mutunci ko wani barbashi barbashin daraja ni a ido na da ne wannan asiri kika yi min na kuma gano cewon asiri ne duk wannan abin na riga na wuce shi ko kin ki ko kin so aure dole a yi shi kai da ka zaka ji kai mazan kwarai ake wa asiri ba irin ku. waɗanda suke ba da ci suke ba da sha suke ba da wanda za a ajiye amma ba irin ka ba bakara alal larurati me na tsaya dinga bata lokaci na ina zuwa ina maka asiri asirin me zan tsaya wa anan ni din kai din ai wallahi ke wallahi ko ta girgiza kurna tafi magariya hmm. ni din nan wallahi ba kashin yadda bane ni kayan aiki gare ni gaban julas Bega kuma wallahi abin da kike rainawa zabiran nan babu abin da bata kunsa ba duk wani arziki na duniyan nan yana ciki ke babu abin da bata da shi a ciki duk wani ko me kake takama da shi in ma ta fannin zamanin ne ko a university farfesoshi ba farfesan da isa rena zabira mm-hmm. duk inda kika nutsa kika ko a sarakuna wallahi tallahi zabira alquran ta fi karfi karena ka zancan bar menene a cikin ido man da ruwa Iska da zabira askin shine abin wani takama to baka ci a cikin ka ba ma barantana ka ce ka ba wani to menene na tsayan duk tsayana wani asiri a nan gurin kai nan na ce ni din kai din ai ko alhamdulillah hmm. wallahi alhamdulillah hmm. ha wallahi tallahi wayo wayo ina tausayin fatiran sallah kisan idan kika yi wasa zan danne ki in miki shashawa da karfin bala'i dama baki da ita wallahi <laughs> na ga da amarya ce ba fa da bamu sani ba kaga da yan uwana da dangina da ganina da ni kaina kowa ya riga ya sani asiri fa kai mun fa ka raba da masoyana ka zo ka shiga mu fa irin mu fa dan ka sake ni fa wallahi tallahi mata irin mu ba su akwanta yi wallahi kuma idan za gwada bismillah ni da kai wallahi kwarai da gaske abu kana ganin wasa ne dan Allah kwarai da gaske haka din da kake rena an gaya maka a haka to ko za a jarraba a gani race me haka dan Allah ke kin dan Allah a ke ajiye kan nan ba zan ajiye dan Allah dan Allah ba zan haji Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Abu ah, ah, ah, alaikum salam. me gidan kuma baya nan ya fita. Eh, mun haɗu da shi shine ya ban sakon man kawo. ba sakon kawo. Eh. Eh, kuma ya ce wai a bani janareto da aka yi sabis saboda zafi in baka janareto eh, za ka yi sabis saboda zafi ni zai wa makircin tsiya ya da da busassun kayan miya saboda kan na kama hanya in tafi to wallahi bai isa ba ba wansan yake ba ko sarkin mai yake wallahi bai isa ba makirci na domin ya fi nasa wallahi wallahi tallahi akan haka na rantse da girman Allah askin ma wallahi ba zai dinga yi ba ba Allah da Allah kana da aure ba ni ba ko ne ma an ce nan ne ba dan gari ba barka dai. Lafiya kalau ma. muhammada rasulullahi sallallahu alaihi saura ina kai kai kai ni ka da ka ta tsuna saura ina inji ina ni fa ka kare na mun hankali da ka saura ina inji na dole dole lalacin injin menene yaya za ka aiko min da kayan miya ko ma babu a ciki ka kawo min ka zo ka ce min wani kana tambaya ta wani wani ina inji ina inji ni za ka rena hankali saura ana ga yaƙi kina ga kura na ce ina inji na injin butan mu da muke ajiya nan gurin hankali ka kame da ni sha sa'ura yanzu na gamu da wani saurayi da inji a hannu irin na gidan nan kuma yanzu na zo gidan na gaba injin nan ina magana kina kina magana kayan miya kai dakata dan Allah kar ka da ni sha ka tafi ka ji kuma kar ka rena min hankali injin ka aiko da kayan miya ka ce a dauka wai za a je a kai shi gyara a kai shi gyara a tafi da shi gyara ka zo kuma ka riga tambaya ta inji saboda ba ka da kunya ni kai din ala tu tu tu ala tu idan ni na ce Allah ya tsina ni ƙarya ah. Allah ya da bai karya ba kai ka haifo ba kai kai la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kai ina a ta dan renin hankali zai zo ya dinga mu wani renin hankali wani ya ya aiko a dauki inji ya kama wani kushashen kayan miya Ina na taba ganin bala'i irin wannan wai duk cikinmu ni kaɗai ne mai sa'a kowane shege da ya fita wannan ya ce an kwace kayan miya wannan ya ce an kusa kama shi shi ce nan ni ne kadai kenan na fi kowa wayo ko me ya raina hankali ni kana bani mamaki wallahi tallahi da an taba ka bani ne kace wai sa sa'a sa'a sa'a me sa'a me ki ita ka ji wai sa'a in dai kan magana kayan miya ne nake ciya kai je kai canji ka dauko inji ka bada kayan miya wanda ka kawo ba ka ga nan nan watsa shi injin din na ko dubu ɗaya ba zai ba can banza. Haji ina raina hankali. Na tabbata wallahi da za a yi caje sai an ji kunya. Da za a iya rikure sai an ji kunya a gurin nan. To ai ma. To waye da ce da Ni ne nan. Ka ji turanci. AF ni zan taja kowa. Caje ni, caje ni. A ba da ba da kai zan fara ba. Hankali ba, hankali ba, hankali ba. A'a. Kar ka je ka je. Tas! Ban da ko fatika. sisi ba ni da shi sisi ba ni da shi ya kuma sai ka cire mu hula ka ah, tambayi baushe su suka je kudu mm, saura ka tafi la saura takalmin ka takalmin na ye ya za in boye kudi a cikin takalmi ka san ana boye kudi a ba kana son kwanciyar hankali fa ka cire takalmin nan gashi gashi gashi a gani mm, babu ba kuma ya ciki sai ɗaya sai ɗaya shi Allah ya taimake ku kun ga danyen kai saura kai ka gama na gama ka gama tsaf to saura mu za mu caje kai yanzu kuma ni cajin police zan ma zigidir za ka yi ka ajiye wandan ka da rigar ka kai haka kai mun me mun caje to baka isa ba wallahi ye ka mure ki ah. mure na muke wallahi shi an caje waka ta wallahi wallahi wallahi sai an caji ka wallahi sai an caji eh, to to sauna ta je ta je kai wallahi sai wallahi kuka latsa mai sai na hada an caji eh? wallahi sai an caji ka wallahi ka san Allah wallahi sai an caji Allah sai caji wallahi sai an caji ni kai ni fa kai la la la la la wallahi da su na zo eh. wallahi da su zo kudin matata ne ta dan aji zan da zan fito sai ne ah. na danne su ku sasanta ni na kawo da gona kai kai daga yau ba na ƙaunar taimakon naki ba na so kar ki ƙara ke indanta ni duk afirka kar ki ƙara taimaka wani amma wallahi duk inda kika san kin sai da janareton nan sai kin je kin dawo da injina baki isa ba wallahi kin ji na gaya miki wallahi tallahi ba siyarwa ne ba ah. amma tabbas in dai na ga wanda ya zo ya karbi injin a cikin gidan nan wallahi zan gane shi wallahi Allah ni ba laifi na bane ki daina wallahi ki daina rantsan rantsan ƙarya ki daina rantsan rantsan neman zanibi duk abin da nake a cikin gidan nan duk abin da nake shikenan an fara bin kayana ana saidawa yanzu an saida inji nan gaba har ta tagiyu na kap? har asake na karshen ta babu wacce zan gani sai ruwa zaki ya zan yi ɗiban maka in saida maka da gangan zan shi fa yazo ya sallama ya ce ai kai ka aiko shi fa waye wallahi in na ganshi zan gane shi wallahi barawo ne shi in baki sayar masa ba zai zai zai zai dauka ke kin ga ki san Allah kin ga injin nan fa ije auren ki gaba ɗaya tana tana daure jikin injin nan eh? wallahi in har baki dawo da injin nan ba alƙur'an aure gaba ɗaya yadda injin nan ya tafi haka ke ma alƙur'an zamu rabu haba haba akan injin saboda Allah sai kuma sai auren mu ige auren mu ta tsinke dan Allah dan annabi kai hakuri daga zauna saboda Allah nan da da eh, barauniyar bariki eh ya bariki mana amma barauniyar to mun ban da barauniyar bariki wacce mata ce matan kirki ce take sayar da injin mijinta wallahi ban tabe maka sata mani tunda nake a cikin gidan ni kyale ne da rashin kunya ta wallahi zaki kawo za ki dawo shi ba ki daina taurin kai ki mai da kuɗin nan ki ce ki wannan an mai abu ya ga mai kaya ya gano abinsa to yanzu ina zan samu wannan bawan Allah ni? wallahi ina gan sha ido na san gane shi amma ni menene wannan kawo kan ki? kawo kan me kawo kan ina sani ko ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki bi ki bi generator in kun wallahi sai da generator nan. yanzu ina bi generator ne yanzu ina zan samu generator nan da Allah. Za ki wuce mu gida ko za ki wuce mu gida ba. Alwar an fita. Eh wallahi a Mu je. Abadan Allah da Abadan Allah ka kasance mai hakuri. A yayin da ake baka hakuri dan Allah da annabi wallahi Allah ban sani. Hakuri ga barawon bariki. Wallahi hakuri ga barawon zamani. Ni ban sani ba amma dai kai wallahi ka ji kunya ka ji kunya wallahi a ce ka dinga zuwa tsakiyar mu a rasa wanda zai mana tata sai kai sha sha sha to me kake so yanzu in ce ka daga kafar nan amma dai ka sai ba ita ta baro da da ni ka gida ba ko mu a cikin mu ba barawo to ni an ga ma sata ce ta sa na fito daga cikin gida mu duk ƴaƴan malamai ne saukatar Qur'ani 46 ban baro gidanmu ba sai da sauka Kur'ani. 46 gaskiya ne dan ba'ura eh to ka sauke littafi daga kan gada ka sauke ƙur'ani daga kan gada dama ko daga kan kwabat karfa ka zage ni karfa ka zage ni me dawa ne ni ranka jide to wannan kuɗin fa nawa ne kuɗi na ne da na tara za a kai wa yarinyar da nake so zan aura lokacin bai bar dalilin barowa ta gare aka je aka shiga aka fita aka dan daga kuma lokacin bai wani kaji makarecin banza makarecin wofi sha sha sha in ban da ƙarya da za ka kace a zuba cewa kai kuɗin matar ka bane ba duk da wanda nake so da matata ba duk ɗaya bane ba ba ga kuɗin nan ma suna ka na hannun ka ba ka rena mana wayo ka ga duk cikin mu nan ba makareci ba ka gane ko ba makareci a cikin mu za ka rinka mana ƙarya ni kake taimaka makareci ka san Allah bari fa bari fa a kai ku bari fa haba dalla haba kai ma ka ka bi cikin ka haba dalla kana kidan mahallan nan yanzu kamar da ni kamar da ni ma kamar da ni shagon ibola a karuwa a karuwa wanzan na'am kawo wato na zo ne na daɗa haƙurƙurtar da kai na baka haƙuri game da matsalar da ta faru tsakaninka kai da matarka kuma ka sani su fa mata a lokacin da kake so su yi abu to a lokacin suke daɗa lankwashewa to kai haƙuri wannan bai kai ya kawo ba ko kuma bai kai abin da za a ce an rabu ba haƙuri fi kauna haƙuri duk inda ake haƙuri a zama irin na aure aka same ni ai an gama yarinya kamar yar gidan dan masani duk abin da mutum ya yi bai iya ba yanzu dai wannan batan inji ka danganta shi da saki idan bai dawo ba injin kenan ko to kuma yanzu idan an dawo da injin fa ya za a yi wasallam wa kitabi shi nan inji na dawowa ita ma ta dawo ɗakin mijinta inji na dawowa to ita ma ta dawo ɗakin mijinta igiyarta ta dawo mariya Allah na tuba dai saboda Allah da annabi ni ai ai na ina da hakuri kawo duk abin da take yi babu fa wani wanda na taba kamu ka amma dan me kuma za a kuma mun sata zamani to ba matsala yanzu ni zan je in same ta duk yanda za a yi za a san yanda za a yi a kukuta a dawo da injin na. in ma wancan ya tafi ya shiga ya salwanta to za a siyo wani makamancinsa a da maka da shi yawwa yawwa to in aka yi haka an zauna lafiya duk wani abubuwa da take yi na baya ai ban taba zuwa na kamo gara ba yarinya kamar dan gida dan yar gida dan masani duk abin da aka yi ba iya ba ita dai ja ja ja ja komai kai din na haɗi wannan dan menene kuma abin sai ya kai ga satar bariki ye a fara ɗauka kayan ana sayarwa yanzu dai zan ƙara baka hakuri akan wanda kai na za a je za a san yadda za a yi kuma sauran riga malam masallaci da za ka yi ka bari tukuna injin ya fara zuwa tukuna idan ya zo sai a siyo komai da komai ma za a san ba a ciki a kamun ya zama ya zama maza ba haka ba eh, ya zama kama kame ba kama kame Allah wallahi in Allah ya yarda aka ce ba shi ba sai ka yarda Allah in ya yarda shi an gama magana hmm? ba wannan abin da ya koma tsarkin maza ya zan ba kuɗi na da kenan kan saurin sayo bakin mai eh yawwa to to shi kenan gaji a to ga shi da man duk abin da ya buge ci buge ci ɗin injin oil na gara in wani abin da su Salamu alaikum. wa alaikum salam gaskiya aboki na ili kana da matsala wallahi a titin wannan maganar har yanzu kai bata wuce a gurinka ba bata wuce ba kuma dai kai ka san dai ai ba zai yi ace da kuɗi a gurina ba mm, mm, mm, a ce kun shiga wata matsala ko ta yunwa ko ta wani abu da yan kyale ku ina kallon amma kyale mu to kuma in na tuce kuma ni me riba ta kai na fa na tuta kai kaga eh? ba wannan za ka gaya mun hankali na kwanta ba ce mun za ka yi ka yarda mu caje ka duk abin da muka samu a jikinka mu ne shi ne magana amma ka zo karshen da ka sana taba azan fa bana ji bana ji sosai na ga alama ka ce na ga alama mahaukacin banza mahaukacin da ni kake Adi. Alaikum salam. a ah, kaga hmm? ni eh. inda mata suka zo gurin nan dole in bar gurin ni kuma dole in zauna idan kana so eh. alƙadarin ka yi kari eh. to ka hada sabga da mata a a to ni to ni fa dan kai dan zuna na zo je ka kai a daga na wuni lafiya kalau na gajiya ya gida ya yara ya iyali ya jama'a lafiya kalau wallahi um dan Allah malam muna tambaya ne da Allah canji muke so kaga tun ɗazu muke ta yawo a garin nan mun rasa inda za mu samu canji. To canji kamar na nawa? Eh to dai yan dubu dubu ne nake so da nuna su a dan canza mana su su koma yan ɗari biyar biyar saboda eh. wallahi biki muke da shi ne. Eh, shi ne muke neman ido rufe. Ani tun da kuka zo nan ne gaba ɗaya wallahi birki na yi tsinke. za mu samu ɗin. Sai sai birki sai dai faki haƙuri. Ba yawa ashirin da shida ne. Ake Ba damuwa ba damuwa na gode. Ya sunan yar uwar taki. <laughs> Sai ba. Kuma gashi gashi ba ni da fan nan ba ba da fan. Barka da mu aiwatarin zama Allah. Allah zarki. <laughs> Kai. La ilaha illallah. mai nama ni fa gajiya ma yau ji nake ta yi wani irin kadan da ni duk yadda za a yau din nan ai shi dama na mujahi dan wahala ne ai haka ne eh dama dole ka wahala in ka wahala kuma sai ka samu ka je ka huta haka eh ka share gumi ba yawa to ai ni yau din nan da kake ji da gani eh irin dogon baccin nan zan yi idan na kwanta sai na sai ne awa 46 ina bacci awa 46 alquran wallahi sai ne awa 40 gaskiya ne lalle ka gaji hmm. a ai akwai takarda ba ruwanka kai ka sai mu a ah, kudin ka kona shishigi da da eh shawarar da zan ba ku eh. ya kamata ku samu guri ku kama haya eh. saboda kaga ba zai yi ku dinga zama a garin nan ba ku da gurin da za ku zauna ba eh wallahi akwai matsala wannan shine shawarar da nake son ba to yanzu dai daga nan gida nai eh. zan samu yan uwan na da abin da muka tattauna muka ga ya dace na da sai ma magana yauwa kaga ko ni yanzu zan kira malam Ili Dillali eh, eh zan gaya masa abin da halin da ake kawai in dai mun gama duk abin da aka yi ko ba su zo ba ni zan zo ce sai ka kama mana to shikenan eh wallahi na gode fa sai na sai na dawo Urol, eh wallahi. Wato a gaskiya fi sabilillahi zaman nan da muke fa akwai gyara. a ce kullum bayan da za a yi mu samu abinci karo uku da safe da rana da yamma sai dai mun burin fujima a kai a ga shawara mana in kawo ko da dai ba za ta muku daɗi ba eh. Allah da ma za ta yi daɗi ni abin da na gani ya fi dacewa shine kowa ya kama gaban shi duk abin da mutum ya je nemo a rozin shi ba kawai ma iya kawai muna zaluntar kanmu muna cutar kanmu dai babu amana a cikin al'amarin ki karka karkace haka wannan zama fa da muke yi fa mun riga mun zama yan uwa fa tunda muka taho muke tare yanzu yan uwantaka mu ma ta fa irin a ce wai a ta koma jini guda a to gani ne da zalunci a cikin zaman aiki, gani ne akwai cuta a ciki tunda babu amana babu yarda kawai kowa ya kama gaban shi kawai to amma ni abin da ke bada shawara kafin a ce mun yanke wannan hukunci da kowa ya kama gabansa ki tuwa mu zauna mu shiru mu ga idan akwai wata ƙwarka a tsakaninmu mu ga ya za a toshe ta kaga sai a lafiya tun da an zama duk mun zama gindi yanzu to in dai maganar gaskiya ne in dai ana so a haka to lalle lalle sai dai zubairu idan ya yarda a caje shi tunda ba zai yiwu duk abin da muka samu mu bashi ya ajiye a ashe cutar mu yake ba kai kuma babban banza ka ɗaure mishi gindi sai ya cuce mu kai ja baki kai shuru a'a ba wai babban banza ba ni abin da zabairu yake kullum kan tsaya in shiru in yi tunani anya zabairu ba aljanu akan ka baka taba gama kuwa shi da ma kai shiru baka gaya mana ba a'a na iya cire aljanu in akwai aljanu akan ka ka kawo wani abin cire maka ya ga ni tafiya zan yi je in muna kawai mun arata ni ga tafiya ta alaji na gidan gwamnati an babba ni tuwon kusa ban karba ba ina kan wani abu jan baki jan baki tsari dan gidan bara ta da gaba yake ka da ba ba shi shi da kai da da ka samu ruwa da ka samu ruwa dari to garinmu ne a duk ka ka dandana hannu a bakin ka ba mamaki duk ka so ka so abu wannan eh, ka ka zo ka dama a baki da hannun dama da hannun me me ba yi ah. tun nan za su kwanta za su kwanta su su mulki kai ban ni shan koko daukar rai wannan yanzu suka yi kayan kaji gama da ga fasa zuba ka ai zuba ka a cikin mota eh. mu kuma za mu shige ce eh. ce ga abokin zai wuce ce yake ashe ya ashe ka gani Eh, ashe ya ashe yau yau yau gidan fa wato zubairu hmm? shafin ga sai Allah kwakwalwar ka tana ja sai ma kuma kuɗi in banda ƙarshen banki ba abin da suke Allah mazubiya mazubiya wai ga mazubiya a yobe yobe biyar biyar a kenan ai ka jana yobe wai ka samu ina zaune na dan <laughs> wannan wasu yan mata suka taho suna hango ni suka bukacin ba su canji sai da ne musu kwangen dubu hudu ye billahi lazi zubairu kwangen hmm? dubu hudu tas billahi lazi kaga eh. kaga zubairu mu je lahira leka jahannama ba hango ka ba to garwa shi ne dalle ka to wallahi riga ta rigar ka ai ba inda ka taka sai na taka kuma ni da kaiwa igirmu wani to ni da yanzu abin da nake so da kai al'amuran mu na canje-canjen kayan miya da ɗiban kayan mutane fa jama'a sun fara ganewa. A Bahar rediyo ta ɗauka. Kuma ka san matsalar birni? inda abu ishe ga rediyo fa to kowa ya ji. To kuma? kowa ya ji. Dan karaɗe ko ina ike yi da wanda ma bai ma cancanci iji ba sai iji. Kwarai kuwa. To, nan me ya Abin da nake ganin za mu yi, hmm. hannu baka hannu kwarai za mu koma. Allah Allah mu samu mu furfin jama'ar da zamu samu kuɗin da zamu kama gidan haya ai wannan magana ni ta dade a raina saboda mm, yanzu abin da za a yawa a kuɗin ka kawo dubu goma saboda kai da ka haifi ni a'a amma dai kuma dai ai mm, mm, ni kai ka ja ni kuma yanzu nake na waje raba kai yanzu aka haifi ka eh wallahi akan ka ai yanzu aka haifa to ai shi shi ita dukiya ba ruwanta da tsoho ba ruwanta da yaro eh, a ah! eh, mu daidai mu daidai mu je lahira da ya leka jahannama ba hango ka ba eh. to garba shi idan zan shiga sahun ceto nawa na annabi <laughs> sallallahu alaihi wa sallam amma ka ka kadin sata eh kadin sata wa yake sawa ai a da kuma ne ga ma ha Me nama? Me yasa baka ji magana ne? ka kai min zabin kuɗi na farko na haƙura na na dama kunni ka kai min na biyu na dama kunni yanzu ka kai min na uku gashi me yasa baka jin magana ne wannan wa zai ce kuɗi mai kano ne wallahi na rasa wanda yake kamun jabin kuɗi kai makaho ne kana ciniki an baka kula da abin da ake baka kaga wallahi idan ka ƙara kai min jabin kuɗi wallahi sai na ka ɗaya sanda wallahi sai na ƙara ka wallahi sai na ƙara ka Allah ka wallahi ba za a saki dan Allah ka wallahi ba za a saki to kai ma kawo dabin kuɗi ni da kai wannan ma ni ka tana mun da wani da akwai wanda nake zargi babu ruwa kaka zargi kaka zargi kowa da abokan ka ai na faɗa yawwa ka canja kuɗi ba da wani wallahi zo da a ba Allah kiyaye kai ne da Allah da annaba kai ma kai kuma ka je ka je kai mun gaban kudi Allah nagode ta jima Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Me nama? Ah. Dajiji dajiji. Mm. A bada nama. Nan nawa za a baki? Kamar ya na nawa. Ni kawai ka yanka min na tafi ko na nawa? Ai ba wani abu. shigo bayan sallar magarba ni da zai shigo ni dai ka yanka min na tafi sauri nake jira na aiki Yeah. ta yi amma akwai sauran yunwa a jikin eh yunwa a jikinta amma da haka za su yi ta ka fata malam ni ina ina ina ga tinken nan ka mutu maka tinken tinken nan ba wai ba sai wada ke ba ba sai wani ke ba a sanar azib ga gida azibe eh inda ka san ba ta sama ake jiho masu a a kawai dai <laughs> ina son in ga ku kuna samun ci gaba eh shi sa na kawo maka gaskiya ne gaskiya ne to inda kana so in karu eh. wannan tinka na sai ta naira dubu tara a ah, ba sai ba kuɗi hannu fa wallahi ba sai dubu ba sai dubu goma eh! <coughs> to sha biyu ba zan siya haka ba da to da eh! shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku ga dubu goma sha uku na siya ni ma in je samu wani abu eh gaskiya ne ina son ga mutum ka san albarka abu Allah sarki gaskiya ne wallahi tallahi wallahi ne ina buƙatar in ga mutumin da yake neman neman eh! wallahi tallahi ina neman ga lafiya eh lafiya mutuwa kai Eh. eh Dala ban yi ban zuba kuɗi a nan ba. Ba wani kuɗi da ka zubar a nan wannan duk kuɗin da mun yi. A gani? ya fara nan. Ya eh, yi ba su ba su Ni ma da su. Da su. Allah ya siya. Ta ka siya. Dubu goma sha uku na siya. To, to godiya ne. na wani biyu. Ta nan kai biyu. eh eh to goma fa kawo hmm, ikon Allah yau kuma cinikin ragon har gida ikon Allah dubu ashirin da biyar har kuma da kuɗin la'ada yana ba sata ma ya riga ba siyaye kawai <laughs> na gode Allah ah rabo da min Allah wai Allah da ikonsa ah <laughs> kai ah, Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Yau hajiya. Amma fa ban gane ka. Wato ranki daɗe ni ne ɓarawon da ya zo ɗauka miki tinki a ɗazu bayan na zo na ɗauka aka siya ka samu na je kasuwa na kai ta kasuwa masu saya suka saya ta dubu goma sha biyu to kuma ni a lokacin da na zo satar na ya da kuɗi na dubu ashirin har da hudu to shi ne ke wanda za ki afuwa ke min afuwa ga kuɗin naki wayannan ne kuɗin naki in Allah ya sa wayannan kuɗin na sun dole jama'a za ki gansu ki fito mun da su ne da dama kai eh da dama ne na ma tuba ma na tuba ma na dena sata mun banda ma tsautsayi yaya haka kullum zan zo tsohuwa kamar ki tsohoi tsohoi Mun mutu wannan ban iya sata Allah na ne ai dai dama kullum roƙon Allah nake Allah ya bani eh. kuma gashi ya kawo min shi har gida sannan kuma ka dawo yanzu ka ce in baka a'a ai ki fahimta mm-hmm. dama wannan satar da ne ita ce ta farko kuma ita ce ta ƙarshe da wancan da wannan duk ba zan baka ba haihuwa aka yi mun ne shine abin da isa to da aka yi maka haihuwa me ya hana baka je ka kai ragon an yanka ba ye eh a haka yi tunanin cewa in dawo maka da wannan kuɗin kiwa Allah kiwa Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuɗin nan ma na ga miki ba nawa ne uh-huh. na matata ne shi ma wannan dan Allah ki bani mai mutum kuɗin da ka koma ka je ka gaya mata ka ce da kuɗin ka zo sata kaya da kuɗinta na kuma karbi da kuma wanda ka zo ka da min ragona duk na haɗa na rufe ba zan baka ba da haka in za ka fita ka fita idan ko ba za ka fita ba zan yi maka ihu jama'a su zo su ruburbuɗe ka a banza ni kuma billahi lazi in baki bani wannan kuɗin ba abin da kika shekara kusan tamanin rabanki da shi zan miki wulakanci a kansa yanzu yanzu nan billahi lazi idan ka kuskura na rike ka ba za ka iya kwacewa ba za ka fita ka ban min ko kuwa na sai kin ban kuɗi na to jirani jirani za ka tsaya mana kaga ɗanyen hakunci in raba maka kanka To in banda ma tsaba kare na min wayo ka zo yayi ne wannan haji da umara Allah ya Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sani ina wuni? Ina wuni? Ina gajiya. Um, daga nan gidan ne wannan mai kallon nan gidan? Eh. Ta turo ni na ta sai kaya a waje na. To babu canji. Sai ta ce min canji dubu ɗaya. Canjin dubu ɗaya. to bari duba ina so ungo ki ce mata ɗari bakwai ne aka samu idan na samu ɗari uku zan aiko mata me ke sayarwa ne? Wallahi kayan gwanjo ne irin na yara da. kana siyan kayan gwajo dare sababbi ne a'a bana sai da sababbi amma idan kina son sababbin za a iya kawo miki a za ki kawo mu eh zan kawo ka mu sha Allah to shikenan na gode a hanto sai a yi da yawwa barauniya barauniya kawai ko a duniya an taba an taba ka eh billahi alazim na san na san da zan zan yi da ku Allah wallahi dan gidan baro ne kai ma na san ina gani ai dan iska mara iska mara mutunci har aje ki da ki ki da kuma hukunci ba mu samu nake ba kai da wasai tafi kace kana ta bambami kai kadai ni da mutum zawwa ne na kira go na je kuɗi na sai da je kasuwa kuma abin a ba a adalci ba ka koma lalle lalle sai an baka kuɗinka ina zan kuma daga abin arziki kuma shi kenan kuma ina zan kuma gidan matar ai ba sayan ragon akai ba ya aka yi ka san da sana'a ne ai sata rai. na sata eh ka je ka saci rago kuma ka zubar da kuɗi na ji zan kunci tingiyar na kunta ga mu ashe akwai kuɗi a jihuna dubu ashirin da hudu dubu ashirin da eh, hudu eh ashe sun zube a gurin na tafi kasuwa na je na kai tingiyar aka siya dubu goma ko sha uku. Inna lillahi bakin ciki da ya tsaya min a nan na shafa na ba kuɗin don kar ma kan mai tinkiyo ya gane na sai ai mutuwa kai mana. kai kai kai kai kai kai da ta ci gida ai wannan ya wuce ai gari ta ci wannan gari ta ci wannan shine wai ake cewa wai taure ya je barbara ya dawo da ciki wallahi tallahi ai wannan har haihuwa ma yayi inna lillahi wallahi tallahi shine kuma da rashin mutunci da rashin kunya kana tafa sai bambami kake yi sai ka ce ah. to wai san me yake faruwa wannan yaro da so maki shi nan ko menene ne dariya na je ne mu <laughs> eh amma wannan abu ya min daɗi marasa mutunci kun mun rashin mutunci kun tafi kuna murna gashi nan Allah ya saka mun wallahi na ji daɗin wallan abin au au au amma kaɗan yarinya ne ni kake ye to billahi al'ajim burin gaya ma dan dai kawai dan dai ka ɗauki mutane mahaukata ni kana bani mamaki wallahi ƙarya zan maka hauka ake zaka ce wani kawai ka zo kai dai in kashe kuɗin nan fa kai kawai ka gaya mu ya za ka ɗauki tinki a gidan mutane kuma ka koma wajen wai wazan wani kuɗin ka ya faɗi wani. Na ce ma ba ƙarya ne maka ba. Gagarin ɗaukan tinkiyar ba rago bane tinkiya ce. Na zub da dubu ashirin da hudu a wurin aljihu ya faɗo. Na je kasuwa aka sai tinkiyar dubu sha uku. Ha ba zalla. Ni kana mana mamaki wallahi. Da ban san ka bane, da ban san ka ba sai ka gaya mu wannan zancen ya da amma. a ah, kurin da kaza kana kana wannan kore a dukan nan fa yana mun ga na ga da layin ga muna da aka yi me muka yi ka sa musu amfani kada ku ya ga wallahi ban san komai akan wannan jin jan ku ka ja kin san kowai to da abun na ku har da dama abincin ranan ba yanzu ba a san kuma yadda daren za ta kare ba kin je kin ɗauki ɗari bakwai kin miƙa an baki dubu ɗaya mara tsarkiya ba tsarkiya ba kan sarki an baki jabin naira dubu ɗaya kin kwashi kuɗi kin zo kin miƙa wallahi tallahi wata yarinya ce ta zo ta ta ce a nan makota in ba da canji ni kuma nace duk zan ma ba ta ɗari uku ma a cikin dubu ɗayan ma. Makwabta wanne gida ne daga ciki gaya min gidan wane ne babu gidan wace shegen da ba zan shiga ba idan matarsa ta kamu kowaye wallahi sai in je sai in fito da ita. Wallahi tallahi nan ne gidan Umar. Gidan Umar ya ce ƙarya ne. Ke. Ke wallahi za ki ji cajin ofis. Eh? Sai kin je ki rubuta statement. Ni kin damfare ni. a kan dubun nan tunda da ke ake hada baki ake hada dubu ɗaya ɗaya na jabu a ƙasar nan sai ruta rubuta statement wallahi ta dijo ya zan yi ni ni ban san mai kyau ban san mara kyau ba ai za mu hada a charge office canji ba aka ce mun fa wani irin charge office ni ma ta ta ka za ka charge office to ba za ki rubuta statement za ki rubuta to menene statement din ni wallahi ban san statement ba wallahi tallahi statement din nan daure ne za a shi da statement din na shiga uku wai fa Allah na dan Allah dan annabi dan Allah kai hakuri dan kika sake bani hakuri zan dinke ki da baki kuma aka ce hakuri ya hakuri yake dan Allah ko Sadaka bisa bisa Sadaka bana Allah Sadaka inna dilin. Musakin shine wallahi shine. Shine wa? Shine barawa janareta ka yazo ya janareta wallahi shine. Ka gani ko? Ka gani ko? Na ce shine shine